Daga nan Tehran, Radio BOH Hausa ke magana. بسم الله الرحمن الرحيم الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تأ تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآله اللهم صل على محمد وآله اللهم صل على محمد اللهم صلِّ على محمد يا رب صلي عليه وآله jama'a ah, saurare assalamu alaikum barkan ku da warhaka barkan kuma da sake saduwa da ku a zango shirin hausa radio biyu h na wannan safiya kuma na farko a wannan rana ta talata da fatan an waye gari cikin koshin lafiya ga jiran abin da muke dauke da su da farko akwai labaran duniya kamar da aka saba daga nan kuma sai sauran shirin mu da suka hada da shirin nan na duniyar mu a yau akwai shirin nan na mu koyi harshen farisanci zamu kawo muku shirin nan na tarbiyar iyali akwai shirin afirka a yau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 Shirinmu na safe daga misalin karfe 6 da minti 50 agogon Najeriya, Nijar, Jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi. Wato karfe 5 da minti 50 agogon GMT da kuma Ghana a kan mita 19 kilohertz 15,320. Sai kuma shirinmu na rana daga karfe 12 da minti 20 zuwa 12 da minti 50 agogon najeriya nijar jamhuriyar kamaru burkina faso da kuma chadi wato sha ɗaya da minti ashirin zuwa sha ɗaya da hamsin agogon gmt da kuma ghana a kan mita sha shida kilohas dubu sha bakwai da ɗari biyar da sittin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 a duk lokacin da kuka bukata a babban shafinmu na intanet www.hausatv.com a huta lafiya. To madalla in zo lokacin da za a gyara zama domin a saurari labaran duniya tare da Hassan Barka. To kafin nan ga mahimman kanan labaran. Kwamitin tsaron Majalisar Ɗinkin Duniya ya tsawaita kaɗa ƙuri'ar neman tsagaita buɗe wuta cikin gaggawa a zirin Gaza zuwa yau Talata. Shugaban ƙasar Masar Abdul Fattah al-Sisi ya lashe zaben shugabancin ƙasar da sama da kashi 89 cikin 100 na yawan ƙuri'un da aka kaɗa. kotun kolin najeriya ta sanya ranar alhamis mai zuwa domin sauraron karar zaben gwamnan jihar kano to yanzu labaran kamar da za su zo muku a wani lokaci yau talata ne kwamitin tsaron majalisar ɗinkin duniya ke sake kaɗa ƙwar'ar neman a gaggauta ta buɗe wuta mai ɗorewa a gaza a jiya litinin ne dai kwamitin ya tsara kaɗa ƙwar'ar sai dai aka jinkirta shi har zuwa yau talata domin bayar da damar ci gaba da tattaunawa kan abin da daftarin ƙudurin ya ƙunsa sabon daftarin kudirin da haɗe da larabawa ta gabatar wanda kamfanin dalilin labaran ap ya rawaito ya buƙaci dukkan bangarorin da batun ya shafa su gaggauta tsagaita wuta domin bayar da damar shigar da kayan agaji ba tare da wata matsala ba a zirin gaza daftarin kudirin ya kuma jaddada goyon bayansa a game da batun samar da kasashe guda biyu da kuma muhimmancin mika mulkin gaza da kuma yammacin kogin jordan ga mahukuntan falastinu kafin nan dai a ranar 9 ga watan disamba amurka ta hau kujerar naki inda ta dakile kudurin neman tsagaita wuta zirin gaza duk da matsin lambar babban sakataren majalisar ɗinkin duniya na ganin an samu hakan a makon da gabata dai babban zauren majalisar ɗinkin duniya ya amince da irin wannan kudurin da gagarumin ranjaye matakin da isra'ila ta nuna ko a jikinta inda ta ci gaba da tsananta hararanta akan gaza To a wani labarin kuma ma'aikatar lafiya a Gaza ta sanar a ranar Litinin cewa hararen da sojojin Isra'ila suka kai a zirin na Gaza sun kashe mutane dubu tun bayan fara yakin a ranar bakwai ga watan Oktoba. Gwamnatin Hamas wacce ke da iko da yankin Falastinu ta kuma ce akwai mutane hamsin da biyu da suka samu raunuka tun soma yakin wanda ya shiga kwana na saba'in a wani labarin dai amurka ta ce za ta ci gaba da samar da makamai da harsashe ga isra'ila ministan tsaron amurka lord austin ya faɗa a jiya litinin a tal aviv cewa washington za ta ci gaba da samar da makamai ga isra'ila wadda take yaƙi da hamas a gaza za mu ci gaba da baiwa isra'ila kayan aikin da take buƙata don kare kanta in shi shi kuma ba wasu sharuɗa da amurka za ta gindaya wa isra'ilar game da yaƙin da take yi a gaza in shi sakataren tsaron amurkar lord austin Ƙungiyar Hezbollah ta ƙasar Lebanon ta yi gargaɗin cewa za ta mayar da martani ga duk wani lahani da Isra'ila ta yi wa farar hula a ƙasar ta Lebanon. Wannan dai na zuwa ne jim kaɗan bayan da wani makami mai linzami da Isra'ila ta harba ya faɗa kusa da wurin jana'izar wani mayakin Hezbollah a kudancin Lebanon ɗin ba tare da haddasa hasarar rayuka ba. Da yammacin jiya ƙungiyar ta Hezbollah ta sanar cewa ta harba wani makami mai linzami kan yankin kiryat shona a arewacin isra'ila a matsayin mayar da martani ga har na isra'ila tare da shan alwashin mayar da martani ga duk wani lahani da aka yi wa farar hula a kasar lebanon din tun bayan fara yakin da ake yi tsakanin isra'ila da kungiyar gwagwarmayar falastinawa ta hamas a gaza a ranar bakwai ga watan oktoba ƙungiyar hezbollah ta ɗarma aniyar tallafawa ƙawarta ta palestinu wato hamas to labaran duniyar na fito muku ne daga nan rediyo hausa biyu voh daga birnin tehran hukumar zaben masar ta sanar da cewa shugaban kasar mai ci abdul fatah al-sisi ya lashe zaben shugabancin kasar da aka gudanar da kashi 89 cikin 100 na ƙuri'un da aka kada hakan dai zai baiwa al-sisi damar sake shugabancin kasar a wani wa'adin mulki na shekaru shida masu zuwa 'yan takara hudu ne dai suka fafata da al-sisi a zaben shugabancin kasar waɗanda suka hada da hazim omar na jam'iyyar people's republican wanda ya zo na biyu da kashi 4.5 na ƙuri'un da aka kada a wani taron manema labarai da ta gudanar a alka'ira babban birnin kasar ta masar hukumar ta ce adadin waɗanda suka kada kuri'a ya kai kashi 66.8 cikin ɗari na mutane miliyan 67 da suka cancanci kada kuri'a an gudanar da zaben shugabancin masar ɗin ne tsakanin ranakun goma zuwa sha biyu ga watan disamba yayin da al'ummar masar ɗin da ke zaune a ƙasashe daban-daban 121 a ƙetare suka da nasu kur'un tsakanin ranakun ɗaya zuwa uku ga watan disamba kotun kolin najeriya ta sanya ranar alhamis mai zuwa 21 ga watan disamba domin sauraron karar da aka shigar kan zaben gwamnan jihar kano gwamna kabir abu yusuf na jam'iyyar nnpp na kalubalantar hukuncin kotun ɗaukar kara da ta tabbatar da hukuncin kolin sauraron kararrakin zaɓe da ta soke nasararsa tare da bayyana nasiru gawuna na jam'iyyar apc a matsayin wanda ya lashe zaben gwamnan jihar na ranar 11 ga watan maris wannan ne karon farko da kotun za ta fara zama inda za ta fara jin bahasi to jama'a karshen labaran duniyar kenan daga nan radio hausa voh To ga shida son barka dauke da labaran duniya in sai sauran shirin da zan fara da shirin na duniyar mu a yau. duniyarmu a yau. Bismillahir Rahmanir Rahim Assalamu alaikum masu sauraro barkamu da haka. Barkamu da sake saduwa a cikin shirmu na duniyar mu a yau. Shiri wanda yake kawo muku labarai masu muhimmanci a wannan makon da suka shafi siyasa, tattalin arziki, zamantakewa, tsaro da sauransu. Sannan mu yi masu ƙarin bayani sai kuma da ƙarshe mu jira masana dangane da su. da fatan masu sauraro za su kasance tare da mu a cikin shirmu na yau. madalla masu sauraro a cikin shirmu na yau za mu yi magana ne dangane da yakin gaza da kuma yadda yakin yake shafar al'amura da dama a duniya musamman a gabas ta tsakiya a cikin 'yan kwanakin da suka gabata da bayan ci gaba da kisan kiyashin da hamshe kasar isra'ila take wa falastinawa maza da mata da kuma yara a yankin zirin gaza wasu labarai sun bayyana cewa yawan wa'anda yahudawan suka kashe ya zuwa yanzu sun kai kusan dubu ashirin sannan a bangaren dakarun falasinawa kuma suna ci gaba da turjiya da kuma nuna kwarewarsu a wannan yakin tafin karfi da kuma fayyace makoma sai dai abinda ya fi daukar hankali a wannan yakin a cikin 'yan kwanakin da suka gabata shine da sojojin kasar yemen suka sami nasarar hana jiragen ruwa na afirka isra'ila da kuma na sauran ƙasashe wanda suke hulɗa da ita wucewa ta mashigar ruwa ta babul mandam da ke kusa da ƙasar ta yemen a farkon yakin dai kamar yadda kowa ya sani sojojin kasar yemen sun sami nasarar kwace wani jirgin ruwa dauke da injuna wanda ya taso daga hamci kasar isra'ila zai je kasar indiya ko kuma dai yana kan hanyarsa ta zuwa hamci kasar isra'ila sun kama jirgin sun kuma kama dukkanin ma'aikatan jirgin suka kawo su kasar suka kuma tsaida jirgin a tashar jiragen ruwa na hudaida wanda ke kan bakin tekun maliya kamar yadda muka faɗa a shirinmu da ya gabata amurka isra'ila tana asarar biliyoyin dala amurka sanadiyar takunkuman da ƙasar yemen ta yi mata a tekun resi ko kuma babul mandab labaran sun ƙara da cewa wannan takunkuman har yanzu ba su bayyana a cikin rayuwar yahudawan sayoniya ba amma kuma ko ba daɗe ko ba jima tasirin wannan takunkuman zai bayyana a kasuwannin haramtacciyar kasar sai dai wasu labaran da suke fitowa daga kafafen yada labarai na harbin kasar isra'ila sun bayyana cewa don magance wannan takunkuman ko kuma tasirinsa wanda kasar yemen ta dora wa haramce kasar a babul mandab kasashen jordan saudiya da kuma haɗaɗɗen daular larabawa sun haɗa kai da haramce kasar isra'ila don samar da wata hanya ta doron ƙasa da motoci don jigilar kayayyakin bukatun hamdu kasar isra'ila ta ƙasa daga tashar jiragen ruwa ta dubai ko kuma abu dhabi sannan su bi ta ƙasar saudiya su shiga ƙasar jordan sannan su sauke kayansu a tashar jiragen ruwa da ke haifa na hamdu kasar isra'ila wasu masana sun bayyana cewa wannan labarin ba gaskiya ba ne saboda da farko gwamnatin kasar jordan a hukumance ta fita ta musanta labarin sannan kasashen saudiya da kuma haɗaɗɗen daular larabawa sun yi shiru kan maganar banda haka wasu labaran daga kafafen yada labarai na yahudawan sayoniya sun bayyana cewa kasar bahrain ma tana daga cikin kasashen larabawan da suke taimaka mata wajen rage raɗaɗin takunkuman da kasar yemen ta ɗora mata amma wasu masanan suna ganin ko da hakan ya tabbata akwai asara mai yawa kan harfi kasa isra'ila don asarar da take yi inda za a kai kayakin da jirgin ruwa da abin ya fi sauƙi ga kuma ɓata lokaci don motocin dakon kaya za su ɗauki kwanaki kafin su kai ga haifa daga birnin dubai idan an kwatanta da jiragen ruwa al'amarin ya fi sauƙi don haka ko da hakan ya tabbata hamshi kasar isra'ila tana asara mai yawa a wannan matakin da kasar yamin ta dauka a kanta banda haka wasu masana suna ganin hamshi kasar isra'ila da kanta ne ta kirkiro wannan labarin don ta nuna wa kasashen larabawa kan cewa shugabanninsu na tare da ita har ila yau wasu suna ganin hamshi kasar isra'ila ta kirkiro wannan labarin ne don ta gano matsayin shugabannin kasashen larabawa kan wannan yakin shin har yanzu suna goyon bayan harbi kasar isra'ila kan kungiyar hamas da sauran falasinawa ne ko kuma dai sun ma guguwar kin harbi kasar isra'ila ta kwashe su ila yau takunkuman da kasar yemen ta ɗora wa hamfi kasar isra'ila a babul mandab ya shafi wasu kasashen larabawa da kuma manya-manyan kamfanonin jiragen ruwa musamman daga gabacin duniya wato kamar kasashen japan china korea australia da sauransu takunkuman da kasar yemen ta ɗora wa hamci kasar isra'ila na hana jiragen ta wucewa ta mashigar ruwa ta babul mandab don killace wanda suka yi wa gaza sun yi tasiri sosai kasar masar ma ta yi asarar jiragen ruwan da suke fitowa daga gabas zuwa tashar jiragen ruwa na haifa ta mashigar ruwa ta suez har ila daga kasashen da suka yi asara akwai kasar turkiya wace duk tare da haɓatun da shugaba ordogan yake yi kan hanfi kasar isra'ila bayan fara yakin tufanul aksa harkokin kasuwanci tsakaninta da hanfi ƙasar isra'ila suna tafiya ba tare da wata matsala ba ita ma tana asarar dukiyoyi masu yawa saboda jiragen ruwanta suna bin ta tashar jiragen ruwa na haifa inda suke sauki kaya ko kuma su ɗauki kaya zuwa gabas ta babul mandab wanda takunkuman ƙasar yemen kan hanfi ƙasar isra'ila sun hana ta yin hakan amma sauran harkokin kasuwanci tsakanin turkiyya da kasar isra'ila suna tafiya kamar yadda suke kafin a fara yakin wasu labaran sun bayyana cewa yahudawan hamfi kasar isra'ila da dama wa'anda suka bar kasar bayan an fara yakin tufanul aksa da dama daga cikinsu sun bi ta kasar turkiyya kafin su wuce zuwa kasashen da suke son zuwa na tarayyar turai amurka ko sauran kasashen duniya a wani bangaren kuma kasar isra'ila ta tabbatar da cewa hana jiragen ruwanta da kuma waɗanda suke hula da ita wuce wata babul mandab wani babban koma baya ne ga tattalin arzikin kasar amma kuma wannan ba zai tilasta mata yin abin da gwamnatin kasar yemen take so na ɗauke killace wanda ta yi wa zirin gaza ba sai kuma dangane da jirgin ruwan hamshe kasar isra'ila wanda yake tsare a hannun gwamnatin ƙasar yemen da kuma ma'aikatan jirgin gwamnatin ƙasar yemen ta bayyana cewa tana yin wajibinta ne wanda allah ta'ala ya ɗora mata na taimakawa raunana wa'anda ake zalunta kamar yadda ayoyin alkur'ani mai girma da kuma sunnar manzon allah sallallahu alaihi wa sallam suka buƙaci a yi haka don taimakawa wa'anda ake zalunta da kuma azabtar da azzalumai shugaban hukumar mashigar ruwa ta swiss ta kasar masar usama rabi ya bayyana cewa tun ranar 19 ga watan nuwamban da ya gabata wato a lokacin da gwamnatin kasar yemen ta dora wa harmji kasar isra'ila takunkuman wucewa ta babul mandab jiragen ruwa na harmji kasar isra'ila da wa'anda suke alaka da ita kimani 55 ne suka sauya hanyarsu daga babul mandab zuwa cape town ta kasar afirka ta kudu ya zuwa yanzu kuma hakan ya shafi kudaden shiga kasar masar take samu ta mashigar ruwa ta suez kamfanin jiragen ruwa na bp kamfanin jiragen ruwa na bp ya ba da sanarwar cewa ya dakatar da zirga-zirgar jiragen ruwansa ta kasar yemen sai abin da hali ya yi banda kamfanin bp akwai kamfanin mcs na kasar switzerland da kamfanin cma cgm na kasar faransa da hapag lloyd na kasar jamus duk sun bayyana cewa sun dakatar da wucewa ta kasar yemen da jiragen ruwansu sai abin da hali ya yi haka ma kamfanin oocl na kasar china da evergreen na tsibirin taiwan duk sun bayyana cewa sun dakatar da jigilar kayakin da suke yi ta kasar yemen sai abin da hali ya yi nan gaba wannan dai shine halin da yakin gaza yake ciki da kuma tasirinsa a kasashen duniya zuwa yanzu sai dai ba mu san abin da gaba zai kawo ba to masu sauraro a nan za mu dasa aya a cikin shirinmu na yau sai kuma wata fito idan la kai mu assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh ga shirin nan na tarbiyyar iyali. Tarbiyyar iyali. Masu raro barkamu da haka. Ko barkamu sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin tarbiyyar iyali. Shirin da a cikinsa da muke yin dubi kan hakan shafi rayuwar iyali musamman hanyoyin tarbiyyar yara ta hanyar tubar masana da manzarta da kuma magada annabawa don su yi mana hannunka mai sanda kan hanyar gina tubalin tarbiyya mai inganci a fagen rayuwa shirin nan ne da sa zuwa muku ganin rajiyon boh hausa da ke nan birnin tehran da ni awal kunye ga jagorantar gabatar muku da shi tabbatar fatan tare da mu don jin abin da shirin yake dauke da shi a wannan karan a cikin shirin namu na yau za mu ci gaba da sauraron alama hafiz muhammad sa'id ne jagoran hadin santa for propagation da ke birnin kanan dabo ta nigeria inda zai ci gaba da yi mana bayani kan tarbiyyar iyali amma a wannan karan a cikin wani sabon shirin wanda aka yi wa suna rayuwar aure da ma'aurata yau allama da soma ne da batun cewa littafin fikihu sun kawo bayanai kan mu'amala tsakanin namiji da mace kafin yin auren allama muke sauraro bismillahirrahmanirrahim wa sallallahu ala muhammadin wa ali muhammad littattafan fikihu sun kawo bayanai kan mu'amalan namiji da mace kafin aure da iyakokinta sannan da bayanin aure da hukunce-hukuncin da suka hau kan ma'aurata don haka za mu koma zuwa gare su domin jin menene suke cewa da farko akwai bayanin hukuncin kallo wani lokaci kallon namiji ne kuma mai kallon namiji ne wani lokaci kallon namiji mai kallon mace ce akwai hukunce-hukuncen kallon namiji zuwa ga mace ko zuwa ga namiji ko zuwa ga yara da hukunce-hukuncen kallon mace zuwa ga mace ko zuwa ga namiji ko zuwa ga yara da hukunce-hukuncen kallon hotuna da filafilai da kuma kallon mamaci da hukunce-hukuncen kallon mace wacce an santa da wacce take dangi ce da wacce ba santa ba da kuma yara da namiji da kallon filafilai shirin kai tsaye da wanda ba na kai tsaye ba da kuma kallon mamaci risalolin istifta art da gulfai Gani da ta kalkomaini da ta al'araki dukkaninsu suna tafiya akan cewa ya halatta kallon namiji zuwa ga jikin namiji baki daya in banda al'aura al'aura shi ne zakarinsa da kuma kwayakwansa guda biyu amma idan ya zamanto mutum zai kalli jikin namiji da zai haifar mishi da sha'awa to haramun ne ya kalle shi don haka hatta da ɗan yatsan namiji idan da namiji zai kalla ya zamanto ya haifar masa jin sha'awa to haramun ne ya kalla amma al'aura haramun ne a kalla ko zai ta da shahawa ko ba zai ta da shahawa ba ko akwai tsoron fadawa cikin haram duk wani kallo a kowane jiki ne namiji zuwa ga namiji da zai iya kaiwa ga zai iya sa shi fada haram haramun ne ko da ko dan yatsansa ne Al'aurar namiji ita ce al'aurarsa da kwayakwansa guda biyu da dubarsa mahallin gayadi amma cinyoyinsa da marasa zuwa cibiyarsa ba sa cikin al'aura a mahangar mazhaba albai amincin Allah ya tabbata gare su hakanan idan da za su sa tufafi ya ɗame su al'aurarsu ta bayyana amma ba a ganin ta ana ganin tufafi ne sun ci cicita al'aurarsu sai dai abin da aka fi so shi ne mutum ya sa tufafin da ba zai nuna shacin al'aurarsa ba al'aura ita ce jikinsa fatarsa ba shatin ta ba da yake cikin tufafi kuma wannan kallon ko da iyaye ne za su yi bai halatta ba iyaye su kalli al'aura iyayensu da suka balaga kamar yi musu wanka ko wani abu makamancin wannan duk wanda ya balaga haramun ne ko da iyayensa ne su kalli al'aurarsa namiji ne ko mace hakanan haramun ne likitoci su kalli al'aurar wasu su in ya zama bisa tilas sai in sun kalla ne za su yi musu aiki hakanan mutumin da za a yi masa aiki ciki da yake son ya daina haihuwa shi ma bai halatta ba likita ya kalla al'aurarsa sai in ya zama bisa tilas haka ma macen da za a yi wa da shi bai halatta ba likita namiji ko mace su ga al'aurarta in ya zama zamanto bisa tilas bisa maslaha na rayuwarta amma idan ya zama harramai ne kamar kan wasa ko yasa ko babarsa ko yassa ko da aka haramta masa aurensu to a nan ba laifi ya ga jikinsu matukar babu tsoron fadawa cikin haram idan ko akwai tsoron fadawa cikin haram bai halatta ba ya ga jikinsu amma a kula al'aura ita wannan haramun ne ko da ta 'ya ko ta uwa ko ta uwa da sauran muharramai. masu sauraro kada ku shirin na zuwa muku ne daga nan radiyon BOH Hausa da ke nan birnin Tehran inda za mu ci gaba da jin bayanin alama kan batun cewa shin da nufin jin daɗi ne ko ba a hakan ba akwai tsoron fadawa cikin haramu da fatan iyalai za su amfana da wannan shirin. shin da nufin jin daɗi ko ba wannan akwai tsoron fadawa cikin aikata haram ko ba wannan duka haramun ne sai dai gulfai gani a cikin al'urwar luska yana ganin cewa mustahabbi ne bisa ihtiyati namiji ya bar kallon jikin maharramansa wanda muka ambata daga cibiya zuwa gwiwa to ya zamanto sun rufe cibiyarsu zuwa gwiwarsu yayin da yake kallon su amma duk abin da yake ba wannan ba ya halatta ya kalla in ba tsoron fadawa cikin haram ko ba tsoron tayan masa da sha'awa amma kallon namiji ga matan da suke ajinabiyai ba muharramai ba idan sun kasance masu sanya hijabi ne to ya halatta ya kalli fuskarsu da tafukan hannayensu in ba jin tsoron fadawa cikin haram ko kuma ya kalla ba ne da nufin jin daɗi a kula sosai duk wani kallo da namiji zai yi da nufin ya ji daɗi bai halatta ba sannan kallon da yake ganin zai iya haifar masa da fitina da kai shi zuwa ga fada cikin haram shi ma bai halatta ba wayannan ajinabiyai su ma haka ne idan suna rufe duk jikinsu amma sai lhamna ya kara da cewa kada fuskar su da tafukan sai zama yana da ado idan akwai ado bai halatta bai kalla don haka idan hannun mace ajnabiya yana sanye da zobba da awarwaro da kayan ado kamar lalle da aka kawata shi to baya halatta ajnabi ya ringa kallon hannayenta da fuskarsa masu wannan ado wannan shine abin da said khomeini da al-gulf said al ya gani da sheikh araki suka tafi aka yi a cikin istuta a kowannen su suna karfafa cewa ko menene dalilin da ya sa mace ajnabiya ta yi ado to baya halatta kallon wannan adon nata amma karkashin kafarta da kuma kafarta har izuwa idan sawu shi ma sun tafi kan rashin halaccin kallon sa ko da ba da nufin jin daɗi ba ba kuma da tsoron fadawa cikin haram ba kuma suna ƙara cewa don yana jin tsoron fadawa cikin haram ta hanyar kallon mace ajnabiya to wajibi ne kada ya kalle ta don haka suke karfafawa kan haram cin kallon mace ajnabiya da nufin jin daɗi da shawa ko tsoron fadawa cikin haram har fuskarta da tafukanta kai har ma shakalin jikinta da girman jikinta ko sirarinta jikinta ko kaurin jikinta in wani mutum idan ya kalli mace ko da ba jikinta ba shafɗin jikinta da shakalin jikinta kawai ya isa motsa shawarsa ya jefa shi cikin fadawa cikin haram don haka baya halatta ga namiji ya kalli shakalin jiki na mace wani siririya ce take taya mishi da shahawa idan ya kalli shakalinta wani shakalin lukuta wani shakalin mai kiba wani shakalin gajeriya wani shakalin doguwa wani shakalin matsakaiciya to idan ya san duk wani shakali da ya kalla yana tayar mashi jahawa yana kuma iya haifar masa da aiwatar da haram da jefa cikin shawar da za ta kai shiga aikata haram haramun ne ya kalla kai wani yana da cutar da karama ce take ta mishi da shahawa haramun ne ya kalli karama idan za ta kai shi zuwa ga shahawa idan za ta kai shi zuwa ga fada cikin fitina kallon kowane abu da zai kai mutum jin shahawa da jin daɗi da motsa shi zuwa ga aiwatar da haram dukkaninsu haramun ne in ban da matarsa matarsa ce kawai idan ya kalle ta take motsa shi halatta ya kalla wannan abin kallon namiji ne in ya kalla yake samun haka ko mace dabba ce ko wani abu kamar dutse hoto ne ko film gunki ne ko waninsa hatta jikinsa idan da zai kalla ko da ta madobi ne ya zamanto zai haifar masa da shahawa to lallai ya haramta ya kalla wannan shine hukuncin duk wani abu da zai jawo mutum shahawa da fadawa cikin haram da tsoron fadawa cikin haram a fiki hanci akwai wanda muna zaune da shi wata rana sai ke cewa shi in zai kalli hammatan mace hankalinsa ya gama tashi a duniya Ina ce masa to haramun ne kenan kalli hammatar kowace irin mace salamu alaikum rahmatullahi wa baraka barakatu. To gashi yau mamalan ya fara bude mana sabon kundi idan kuma lokacin ya fara daka mana harara. A yamakon sashen Hausa na BOH da ke nan birnin Tehran muna ƙara yin godiya ga Allama Hafiz Muhammad Sa'id jagoran hadin Salafi Salim Propagation da ke birnin Kanan Dabo da wannan dimbin lokaci nasa da ya bayar duk dimbin ayyukan da ke gabansa. Allah ya saka. ni kuma awal kunya da na gabatar bayan na shirya nake cewa wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu tun sai a gyara zama domin a saurari shirin nan na afirka a yau Afirka a yau. Jama'a masu sauraro salamu alaikum da fatan kuma Allah ya da uwa da abokan arziki. Har ila yau, barka masu sake taruwa da ku a cikin wani sabon shirin Afirka a yau. Wanda a cikin ne muke tattaunawa da wasu ƙwararru wanda suka ƙware musamman kan abubuwan da ku shafi nahiyar Afirka. a yau a cikin wannan shiri za mu ci gaba ne da tattaunawarmu kan batun nan mai ban al'ajabi na ƙauyen tudun biri ran lahadi ne da yamma ran kuma uku ga watan disamban shekara 2023 inda mutane suka taru suna maulidin mai tsira da amincin allah duk a cikin wannan shiri da ni awal zan gabatar mun sake gayyato babban bakon namu medu haya shinko wanda ya ɗora mana daga inda muka kwana yau za mu tashi ne akan tambayar to mejo wannan ta'asa ba yau fa aka fara ba don ko an yi ta a banno da yobe da zamfara kashi kuma sake kwatawa a tudun biri hanya babu hannun hukuma a cikin lamarin nan za mu yi zargin hannun gwamnati ba illa sai mu ce sakacin gwamnati abin nake nufi da sakacin gwamnati shine duk inda aka ce an samu matsala irin wannan karan farko to kamata ya yi a ɗau mataki na musamman akan su jami'an tsaron da suke da alhakin yin haka ko da ba a ce a ɗau mataki tsaura a kansu bai zama to dai jama'a sun ji an ɗau matakin kuma su ma su ga an ɗau matakin a kan abokan aikinsu da suka irin wani abu amma a koyaushe abin da ake gawa 'yan najeriya shine an kafa kwamiti za a bincike daga binciken nan sai ka rasa a sakamakon binciken ya fito waɗanda suka wani abu an hukunta su ko ba a yi ba sannan kuma wanda aka ta gayyara ba a ma wai su balle a maganin biyan diya ta yiwu ana gani daga mutane sun shuru kawai shi kenan a ƙasa wanda ake cewa ko bisa kuskure aka kama mutum aka rufe bisa ana yi wani zargi na shari'a inda gaba shari'a ta sallame shi ko da 'yan sanda ne su kama ka suna tuhuman ka amma daga baya suka sake ka ba tare ba da an je kotu ba kana da dama ka nemi ka a kotu cewa a biya ka diya akan irin wani abu to sai aka mai da kashe rayukan jama'a ba wani abin a duba ba a ƙasar nan a yi yawa a yi gobe daga an fito an gaya wa 'yan najeriya za a yi bincike shi kenan an shashantar da abu to wannan yana ji shine dalilin da ya sa ka kowa ma in ya taso sai abin da ya gada ma yana cin karanci ba babu ka amma da ana tabbatar musu da cewa ba zai yiwu ku yi asara ka ga yanzu shi kanshi wannan bom din da aka je aka harba ai asaran dukiya aka wa gwamnati sannan kuma ga asaran talakawan da su ne da harajin su aka yi wannan tattalin wannan bama-baman da jirgi mai sarrafa kansa mara matuki sannan kuma da kudin talakawa nan ake biyan albashin waɗannan ma'aikata sannan su wannan aika aika daga ƙarshe kawai sai a ce an yi bincike an gano kuskure ne Shi shikenan kuskuren nan kuma ba zai biyo da gargadi ko ɗaukar mataki akan wanda ya irin wani abu ba in suka ji ana cewa misali wanda duk ya irin wannan akwai sakaci da aiki ai dokokin aikin soja sun tanadi irin matakin da za a ɗauka akan duk wanda ya sakaci da aikinsa ya Allah dole dai ko dai mai tattara bayanin ne bai ba su bayanin gaskiya ba shi wanda ya harba ni a gani na ba shine mai matsala ba wanda ya tattaro bayanin sirrin ya ba su shi ya kamata a tuhuma bai tabbatar da abu ba ya zo ya baiwa wanda yake kan kunama ya ba shi dama ya harba makami wannan kaga shine abin da ya kamata a yi to mejo har yanzu dai jama'a da yawa suna ganin kamar akwai laude cikin naɗi saboda wato abin nan kullum a arewa yake faruwa abin nan kullum a kan musulmi yake faruwa kamar yadda ka faɗa sai a ce an yi bincike ba wani bayani gashi kuma tun da ake abubuwan nan ba taɓa biyan biya ba me za ka ce medo to sakacinmu ne na yan arewa da kuma yadda kan ya rarrabu daga abin da ya shafi fararen hula masu kare rajin adama. da kuma malamanmu ma na addini waɗanda su ma kai ya rarrabu wurin irin da'awar da suke yi da irin fatawoyi da suke ba bada wanda kai rasa ma dalili yanzu alal misali a ƙasar nan ne aka samu malaman da suke cewa ka fito kai zanga-zanga haramun ne bayan kuma zanga-zanga ba bore ba ne a sannin mu ni da ya ka fahimta ta misali yin bore ga hukuma shine zaka ce haramun ma'ana kana kalubalanta wannan hukuma ba ka yarda da ita ba kai mata bore ka dau makami to shine za a ce haramun kuma za a iya ɗauka mataki akan mutum amma zanga-zanga wanda yake kowa ya sani za ka fito ne ka ja hankalin hukuma akan wani abu da kake so hankalin ta ya dawo kai dan ta gyara ya za a yi a ce haramun ne to ya kasance a kudanci daga an yi wani abu mun san yadda aka yi yan sas din nan an zo an samu yan su hafsoshi da laifi kuma an dau mataki a kansu mun san yadda aka yi na apple five abuja waɗanda waɗansu ne su ma aka kashe su wanda sai da aka zo daga baya aka biya biya aka dau mataki a kai da sauran ire-iren wannan saboda yan uwansu za su fito su yi tsaye ta yin zanga-zanga ta shige da fice wurin hukumomi da dai sauransu na nuna sun san muhimmancin rayuwar yan uwansu to amma mu ya mu ma faɗa muke yi da kanmu ko a wannan da yanzu a harin nan da aka kai ina jin wayansu suna magana ma su suna gani babu wani laifi da aka yi akan wannan wai ya zubi to ko ma menene irin wannan rarrabuwan kan da kuma shugabanninmu na majalisu waɗanda mu an tura mutum a matsayin wakili abu zai faru a wurin sauran yankin da yake wakilta ya kamata ya tsaya ya dage ya ga an da jama'arsa haƙƙi shi ma ba sa mai da hankali abinda suka mai da hankali a gaban su shine kawai idan za su je su samu tauro sisin su to shi yasa ake wofantar da duk al'amarin da ya shafi yan arewa amma kar mu manta ko a zaki biya a jihar benue wani abu ya taɓa faruwa da sojoji suka kai hari da karshe kuma mutanen wannan yanki sun je kotu kotu ta tabbatar a su biya to balle irin wannan wanda yanzu ya ja hankalin duniya an gani amma daga karshe su wakilan al'umma inda yake suke da alhakin su tsaya a kai akwai dan majalisar tarayya na mai wakiltar su na wannan bangaren zauren dattawa akwai dan majalisar tarayya zauren wakilai akwai dan majalisar jiha sannan kuma ga gwamnati da sauran dukkan al'umma wanda yake suna da ruwa da suke a harkokin gwamnati wanda ya kamata su tsaya su ga an kwato mutanen nan su don ko babu komai in aka haka shi kanshi in gwamnati ta ji irin yadda take fidda kuɗi na biyan diya irin wannan za ta sa wani mataki wanda za ta ce kila to duk wanda ya dau doka irin wannan harbi na kuskure ko kuma abin da aka kira kuskure to daga karshe zai rasa wasu bangarori na hakokin shi na abin da ya shafi albashin shi a nuna zai zamanto ko da rabin albashi za a ce a ci gaba da bashi sai ya bar aiki kaga ai an nuna mai cewa ya kuskure ba wanda zai so a taba shi irin wannan to saboda haka mutanen mu ne basu damu da bibiyan hakkin su ba shi yasa koyaushe ake ci mana kashi a kwano to mejo bayan wannan katobara kamar da mutane suke faɗa akwai manyan shugabanni sun kai ziyara wajen alal misali akwai mataimakin shugaban ƙasa akwai kuma gwamna waɗannan mai suka cewa waɗannan mutane ne da aka masu wannan fara to kafin su wanda ma ya fara zuwa wurin shine babban hamsin sojojin najeriya wanda yake ya je wurin kuma ya yi magana amma daga jin yadda maganarsa ta zama magana ce ta ya riga ya ba da haƙuri ya jajanta ma wanda abin ya faru sannan kuma cikin bayanansa ya nuna lallai sojojin da aka tura domin su zamanto masu kare haƙoƙi da rayukan jama'a ne ba za su yi irin wannan abu cikin ganganci ba babu ganganci ba ne babu yadda za a yi soja irin wannan abu kuma sojojin suna da kwalliya to kaga wannan jawabi da yi abin da yake nuna maka shine duk wanda za a sa yayi wani bincike akan wannan al'amari ya riga ya ga ta inda baki ya karkata bai isa ya zo ya kware wa shi babban hafsan sojan ƙasa baya ba tunda abin nan su suka yi shi kuma duk wanda za a sa ya bincike daga bangaren su zai fito karkashin shi yake. Mejo mun samu labarin cewa nan jihar Kaduna ya bayyana cewa za a biya diya ga mutanen tudun biri. To Mejo ka san an zuma ana zabga ruwa kasashen na sanyewa. Za a tuno da baya ne amma kuma ba ci na bayan gette ba. abin da nake nufi shine ka wurare da aka yi musu irin wannan hare-hare. Hajjar su ne kuma a'a yan tudun biri ko za a kalla to eh, shari'a dai ko a ka'ida wanda ya damu da su shi hukuma take waya sai dai wannan karo kan in aka ce wa'annan kaɗai za a diba abin zai jawo magana da dama duba da cewa su ma wa'ancan aka yi musu wadda aka ce za a yi bincike kuma sakamakon cike nan ba ba amma fito da shi ba ba ya yi magana biya biya tunda abin ne akwai kamar ya to sai dai gwamnati ta dube su gaba da ta ce za ta yi biyan biya akai kuma kar mu manta akasari abubuwan da suke faruwa daga arewacin najeriya ne za ka ji mutane masu yi shuru ya zamanto babu wani abu na biyan diya da ake bayarwa kuma ta can baya lokacin mulkin gaban kasa olusegun obasanjo an taɓa samun fashewan bamai a barikin sojoji na ikeja a lagos wanda shi ma ya yi asarar rayuka da dukiyar jama'a kuma daga ƙarshe gwamnati ta biya duk da laifin da masaniyan ya biyan diya ya kasance amma al'amari ne wanda yake haƙƙi ne da gwamnati tabbatar ta biya da diyan nan to biyan diyan zai iya zuwa kuma shi ma kan sha ila yau da wani salo domin a ka'ida mutane da yawa sukan bari gwamnati ne ta ci abin da ta ga dama kawai ta bada maimakon malaman mu in a musulunci ne su yi tsaye an tsaya an ba da wannan diya akan yadda shari'a ta tsara musamman ma na al'amarin tun daji ba al'amarin ake bai kamata a bar gwamnatin ta faɗi haka kawai a kyale ta kuma a ce ita ce za ta tsara yadda za a biya wannan diya ba kan manta a wani lokaci can baya wanda yake wannan shi bai ma bai da nasaba da al'amarin da shafi gwamnati wannan na magani ne da aka yi gwaji a Kano na fadin nan suka yadda su biya diyan nan bayan shari'a da aka yi amma wurin biyan diyan kuma wani bai kai hannun su ba ma yan uwa da abokan arzikin da su suka nakasa ko suka ma rasa rayuka kuɗin sai ya zo yana lilo tsakanin gwamnati da wayansu ake ganin har abin ya zo da ya shiri da cikin saboda haka dole abin da za a bai da hankali a mejo kasan hafin hasashen najeriya ya je wajen inda wannan abu ya faru har ma ya ba su a naira miliyan goma to a cikin abin da ya dan yi hannunka mai sanda me za ka ce mejo wannan miliyan goma da ya da ya ba ne kamar yadda yake na kashin kansa ko ofishinsa da ya zai nuna nashi alhinin kuma ko ba komai hakan ya yi kyau ina duka mai sanda kuma kusan za a iya cewa bayani da cikin irin abubuwan da suke da musamman shi ma tsohon da shi shugaban sojojin kasar da yi da yake magana cewa wani al'amari ne na kuskure kuma ko ba komai sojoji suna yi kuskure su ma to wannan gaskiya abu ne wanda yake zai iya kawo ta baba da irin binciken ma da ake cewa za a yi domin hakan da ya faɗa yana nuna cewa duk wani wanda za a sa yi bincike daga ƙarshe zai yi ne abin da bahaushe ke ta inda baki karkata na miyo ke zuba tun da shi hassan sojojin na riga ya nuna kuskure ne aka yi to duk wani binciken da za a zo a haka za a daura shi kawai musamman wanda za su yi binciken nan mutanen su ne kuma su za su kawo sakamakon saboda haka wanda kuma shi ne ma zai na da za su yi wannan bincike to kaga riga ya nuna musu da abin da yake so su fitar wannan gaskiya fi sabilillah ina gani bayan nasu bincike ya kamata hukumomi na farar hula da kungiyoyi ma masu kare rajin bil'adama a ba su dama su Tuma sauraro a nan ne kuma kawo karshen wannan shiri na Afirka a yau har kuma sai rumfan nan ba tokara ya kai mu na gaba. A madadin babban bakon namu soja mamari daga nesa sannan kuma masanin harkokin tsaro a kaduna birnin gwamnan najeriya mai hayashinko da ni awal kunya da na shirya nake cewa sai wani jikan wai kare ya zub da tsamiyar kura. Tun ga shirinmu na ƙarshe shirin nan na makoyi harshen farisanci. آموزش زبان فارسی harshen هرشن فارسنچی bismillahir rahmanir rahim jama'a masu saurare assalamu alaikum barkamu da saduwa da ku a cikin wannan shiri na mu koyi harshen farisanci didalla ubangiji a yau za mu shiga cikin darasi na tamanin da uku. inda za ku ji tattaunawa tsakanin muhammad da kuma ɗaya daga cikin abokansa wato ramin kenan wanda yake tare da shi a can ɗakin ɗalibai na jami'ar tehran wanda kuma yake karatu tare da shi a wannan jami'a inda suka yi tattaki zuwa masallacin jamkaran ɗaya daga cikin masallatai masu daraja a jamhuriyar musulunci ta iran wanda al'ummomi daga jamhuriyar musulunci ta iran da ma kasashen ƙetare sukan je domin gudanar da ayyukan ziyara da ibada to sai a kasance tare da mu a cikin shirin domin jin yadda ta kaya tsakaninsa da abokin tafiyar tasa to amma kafin mu shiga cikin shirin gadan-gadan sai an saurari dukkanin kalmomin da za mu yi amfani da su a cikin shirin kamar haka. من میروم نی اینا زوا من میخواهم بروم نی اینا سو این تفی جمکران ینکن جمکران مسجد جمکران مسلاچن جمکران خوش به حالت کجی دادی التماس دعا منا برر الدعا محتاجیم به دعا منا بکاتر الدعا جواب جوابی چه منه آنها میگویند سو سکی چه ما Miguim. Mu muna cewa. Pass. Kenan. Gombad. Tulluwa. Obi. Mai kalar shuɗi. Zibo. Mai kyau. On. Wancan. شلوغ میچون کوسو بزرگ میگیرم بسیار دیوا سهشنبه رنر تلاتا مردم متنی زیادی ماسیوه قوم برنن قوم تهران برنن تهران شهر گری آنها سو می آیند سنا زوا اینجا نن کجا اینا تو پارک می کنی کی زکی پاکن سمت بنگرن راست داما خیابان تیتی من پارک می کنم نی زنگی پاکن کی یوشه مراسم تاروکا دعا ادعا آن شروع می شود اکی پراوه نماز خواندن ین سله ما وقت داریم مو muna da lokaci. Nim sa'at. Rabin awa. Digar. Na daban. To dala bayan da aka saurari kalmomin da za yi amfani da su baki ɗaya a cikin shirin yanzu kuma sai a gyara zama domin jin yadda ta kaya tsakanin Muhammad da abokinsa a cikin wannan tattaunawa da za a ji a cikin harshen Farisanci. فردا میخواهم با سعید به جمکران بروم خوش به حالت التماس دعا ایرانی ها در جواب التماس دعا چه میگویند؟ میگوییم محتاجیم به دعا. پس محتاجیم به دعا؟ تو مدلا بند اکا سوراری ونن تتونا و کمیره دا تو گودان از کن هرشان پارسن چی؟ ینزو کما سی اصوراری ونن تتونا و دا پسرتا از کن هرشان حوصا. فردا میخواهم با سعید به جمکران بروم گوبه اینا سو در سعیدو مجه جمکران خوش به حالت التماس دعا در ای؟ منا برن ادعا ایرانی ها در جواب التماس دعا چه میگویند؟ ایرانی ها از کن جوابین منا برن که چه چوا میگوییم محتاجیم به دعا منا چوا muna buƙatar addu'a. Pas muhtajin be du'a? Kenan muna buƙatar addu'a. To madalla, Muhammad dai a ranar talata bayan zuhur tare da abokinsa sun kama hanyar tafiya zuwa birnin ƙum daga can kuma suka nufi jamkaran bayan sa'o'i guda biyu sun isa jamkaran inda ke da wani masallaci mai babbar hasumiya da kuma tulluwa mai kalar shuɗe sun yi fakin ɗin motar da suke ciki a ɓangaren masallacin wanda yake cike da mutane waɗanda suke zowa daga ko'ina domin gudanar da aika na ibada saboda haka yanzu sai a saurari wannan tattaunawa ta gudana tsakanin muhammad da abokin tafiyarsa sa'id a cikin harshen farisanci an gumbadi masjid جمکران است؟ بله، آن گنبد آبی و زیبای مسجد جمکران است. چه مسجد بزرگی است؟ خیلی هم شلوغ است. بله، سهشنبه ها مردم زیادی از شهرهای قم و تهران به اینجا می آیند. خیلی شلوغ است. ماشین را کجا پارک می کنی؟ سمت راست در آن خیابان ماشین را پارک می کنم. مراسم دعا کی شروع می شود؟ نیم ساعت دیگر برای نماز خواندن وقت داریم. تو ما دلله تو جمعه مساری ganin و و da muke da shi sai a shirinmu na gaba idan allah kai mu za a ji mu dauke da ci gaban shirin a cikin wani darasi amma kafin wani lokaci a madadin dukkan waɗanda aka je ya abdullahi salo katsina ke mako fata alheri a tarbe mu a shiri na gaba to donan zamu karkare sai Allah mu sha an jima da rana za a je mu dauke da wani shirin kafin lokacin mu kowa da kowa nake muku fatan alheri a kasance cikin koshin lafiya